shirinmu na mata a yau muna tare da wasu 'yan mata guda biyu inda za mu tattauna batun wai ga yanayi na zafi wai sun ake karewa ne da kwalliya a wannan lokaci kai bibi kwalliya fa ta riga ta zama sai abin da ta zama saboda idan kika hada ga zafi ga rana zaki ci gabaki ɗaya ki ma tana zafi ba ruwan ki da wata kwalliya kawai dai ki watsa ruwa ki sanya inda ki je kayan ma ba masu nauyi kike sawa daidai daidai kike sawa ki dan zabi kayan da ba za su yi miki nauyi ba ai dai kwalliya daidai gwargwado shi kansu su kansu samarin da masu mijin da masu matan ma suna gane cewa eh ga fa yanayin da ake ciki ana cikin wani situation din da sai an yi wa mata uzuri To hmm. malama Fatima kin yarda da abin da Asma'u ta ce? Gaskiya na yarda da ita saboda wannan yanayin sai dai kawai mutum ya gode ma Allah. Idan mutum ya wankan shi ya daura kayan shi marasa nauyi bare ma yana gida ba fita zai ba zai amfani da shi zai taimaka mishi gurin rashin jin zafi. to su ma dai yan samari ai sun dan ne yanayin ya dan zo ko a dan wanke kafa wanke fuska to ni abin da ba gane ba shin me uh, kenan a wannan lokaci ba a yan mata ba sa sa kaya masu nauyi a bibi ba sa sa kaya masu nauyi saboda me saboda gaskiya kaya sun yi zafi wankan ma ba ko da yaushe ake yi ba ki dan samu doguwa da kake ne da kananan kaya ki sa kin da ke ba miji ba ina ki zauna ki ta wannan wanka watan aure da bani bani kika an cika buta an je an watsa an tar dauda mun ko yan mata ma ai ya ba sa zuba ruwa kin san wannan yanayin ba ana ana dan sun kwana yana bashi bashi da tsamtsami. su yan mata Allah ya musu kasala in aka dauki mafici aka ringa firfita aka ringa firfita kawai ne zai zo ma ba sai wani wannan ba kawai dai a lallaba a lallaba ke o duk da kalli da kayan ki ki kara gaba shi ke da a wannan yanayi wannan zafin ba na fa daban ne to bibi ma baka yi da bikin sanda yanzu ana wahalar ruwa eh. garin nan ba ruwa ina ki samu masu auren ne ma sun ga ba da su sai su dan cika buda su je su yi wanka da shi su ma saboda mazajen su ne suke siya an ga tsamu tsamu waye waye ya tashi sai a dan ji a dan dan rage dan ba duka ake wankewa wajen da ake yi. nawa ake wanka? Eh baya wuce so ɗaya so biyu su gaskiya so biyun ma to da kyar amma dai so ɗayan dai mutum ya daddaure ya kayan shi. To ba kwa dan samun kalubale kamar idan kuka shiga jama'a ku ga ana dan daddare babban kalubale dai muna samun shi saboda yanzu ne babban kalubale gaskiya muna fuskantar shi hmm. saboda a yanzu ne muke tace kudin siyan turare idan muka siya wannan ba kala ɗaya muke siya ba mu sai wannan duk inda take dan turare zaki siya ki hada ki ce bari ki amfani da shi to wani zuba in bala'i ya bala'i rana ta rana ma zaki ji warin turare ke da kanki zaki ji warin turaren daban warin rana daban to haka zaki zauna ki haka zaki dan daddafe ki dan abin nan to mutane da dama ma su ma uzuri a san cewa eh wannan fa gaskiya rana ta shiga ta danyi abin nan magana on this ko kayan ciki ko ba a yi wanka ba da masu in za a fita zance ko za a fita wani guri sai ki canza saboda magana kin san gari ba ruwa to a ƙarshe malama Fatmi zaki ce wa 'yan mata to shawara da tsaftace jiki a wannan yanayi eh to da Allah dan daddaure abin da dai kamar wuya amma dan daddaure a dinga dan tittijewa ana wanka kamar su biya a rana ko su uku idan zai samu sannan kuma su kasance suna amfani da turare saboda zafin yanayin garin su dinga amfani da turare gaskiya zai taimaka musu sosai da sosai. To madalla da fatan 'yan mata za su amfana da waɗannan shawarwari da waɗannan 'yan mata suka bayar. sai a tara mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya